قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين يا كي منزو كتي يا كو يهودا ودنسارا ba kwa kan komai na addini da aka yarda da shi har sai kun yi aiki da abin da yake cikin attaura da injila kun yi aiki da abin da aka saukar muku na daga alkur'ani wanda imaninku baya inganta sai kun yi imani da shi da aiki da abin da yake cikinsa da yawa daga cikin ma'abota littafi abin da aka saukar maka daga ubangijinka zai ƙara masa shishigi akan shishiginsu da kafirci akan kafircinsu saboda abin da suke kai na hasada don haka kada ka yi baƙin ciki akan waɗannan kafiran waɗanda suka bi ka daga cikin muminai sun isa kuma sun wadatar